Shekaru kusan bakwai kenan da matasa na jihar Difa suka rungumi wannan sana'ar ta farauta, waɗanda ke amfani da karnuka fiye da hamsin a mota ɗaya wajen gudanar da wannan farautar. Al'amarin da kuma ya fara kawowa karancin wasu dabbobi na daji musamman ma barewa da zomo. Ɗaya daga cikin mafarautan da bai so na ambaci sunansa ba ya bayyana mana yadda suke gudanar da wannan farautar. Ka san yanzu wani da kare biyar, wani da shida, muna nan muna shirye-shiryen Allah kan mu Laraba, za mu je rota za a ce mutane za mu yi magana mai mota za mu ba shi dubu talatin ko dubu arba'in haka za mu roƙe za mu dai haka ba da wuri haka wani lokaci za mu kama tuje haɓar yawa muna kama da wani zomo haka su wani bego haka da wasu abubuwan kwari da haka wani ana kama. yanzu da kuke ɗaukar mota alal misali kare nawa kuke sa mota ku da su. eh gaskiya an kama mota biyu ne wani lokaci muna ɗaukar kare saba'in in kuma kama mota guda ce za mu ɗauki kamar kare hamsin sittin haka. a yanzu haka jami'an da ke kula kare gandun daji na jihar difa sun fara ɗaukar matakan ladabtarwa sanarwa ga matasan da ke gudanar da farautar ba a kan ka'ida ba. Malam Laminu shine mataimakin babban daraktan da ke kula da kare gandun daji na jihar Difa. Farauta lalle akwai ta gargajiya wadda tun kakanni da kakanni ana yi. Amma yanzu aka diba eh, yadda ake ga abubuwan eh, ya saba ma eh, yadda ake yin shi a kullum. to ita wannan harka abin akwai lokacin da ake buɗa haraka shas akwai wanda lokacin da ake ruhe ta to tanke ba a bude ta ba aka kama ka kana aka kama ka kana uh, harauta ba bisa kan ka'ida ba kenan dole akwai dukokin da ke iya rabka ka bisa kan wannan don kenan eh, muna jawo hankalin mutane eh, su yi hatara kohohi mu bude yake duka in aka gani abubuwan da ake so a yi a zo a tambaye eh, izini a tambaye wayewa kai bisa kan aikin Ita ma kungiyar mafarautan gargajiya ta jihar Difa ta kalubalanci yadda sannu a hankali matasan jiha suka fara amfani da hanyoyin zamani wajen gudanar da farauta. Zarmami Malam Mele shine shugaban wannan kungiyar. A fatauci na da da na yanzu daban ne, fatauci da ne aka yi. Misali in ana fatauci a ce kare gashi wajen ashirin suna biye da mutum guda ko mutum guda uku. Fatauci lokacin da ana yi da kare guda tak ne kana fita da shi. Kare abin da ya sa ana doka shi. kenan ka halba shi kenan ka buke shi shi yana biye da daban da ka halba kena kai ma kana bi ban karen abun ka ba zai bace maka ba shi yasa ana dauka kare gudan abubuwan da na da yare ke diyawa yanzu daji ina daji ma daji ma sai wuri wuri ne itatuwa an kashe daji ko ina fari pat ina inda daban ma za su boye na balle ka kashe shi matasan na jihar Difa sun bayyana cewa wannan farautar ita kadai ce madogara a gare su saboda ba su da wata sana'ar yi kuma daukar matakai a kansu wata hanya ce ta kara zaman kashe wando ga matasa a jihar ta Difa da a yanzu haka ke fama da matsalar tsaro. Abukar Isa sashin Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar.